Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 11 ga watan Yunin shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yayin da mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine ya shiga wata na hudu, jami'an Ukraine sun kara damuwa cewa kasashen yamma na iya fuskantar gajiyar yaƙi. suna fargabar cewa rasha za ta iya amfani da wannan damar wajen tirsasa wa ukraine ta sasanta lamarin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bijirewa yana mai cewa ukraine za ta bi ka'idojinta na zaman lafiya gajiyar dai na karuwa mutane suna son wani nau'i na sakamako wanda ke da amfani ga kansu kuma muna son wani sakamako ga kanmu in ji shi a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin rasha da ukraine a yau juma'a domin neman iko da birnin Donetsk. Jami'an Ukraine sun ƙara yin kira da a ƙara taimaka musu da makamai da suka haɗa da makaman roka da manyan bindigogi daga ƙasashen yamma. A ɗaya ɓangaren kuma matsalar ƙarancin abinci na ƙaruwa a duniya sakamakon yakin da ake yi a ƙasar Ukraine a cewar masana, inda ake sa ran Afirka za ta fi fuskantar matsala. Manyan ƙasashen duniya China da Amurka sun ce suna ƙoƙarin daƙile matsalar amma a lokaci guda suna zargin juna da ta'azzara rikicin. Wata jaridar kasar The China Daily ta ɗora alhakin lamarin a wani ɓangare kan Washington. Tana mai cewa farashin abinci ya kai ƙoƙoluwar da ba a taɓa gani ba, yayin da fitar da alkamar Rasha da ta Ukraine ke fuskantar cikas a tashar jiragen ruwa da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka ba. A nata ɓangaren, ƙasar Amurka ta zargi ƙasar China da yin katsa London, bayan da shugaban ƙasar Xi Jinping ya bayyana a farkon wannan shekarar cewa batun samar da abinci a ƙasar China shine abin da ya fi ɗaukar hankali. Kuma ya buƙaci manoma da su ƙara yawan noma domin tabbatar da ƙasar da ta fi yawan al'umma a duniya ta dogara da kanta. Yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki ya sa 'yan Zimbabwe na ƙirga yatsunsu na ƙafa yayin da suke fafutukar sayan abinci ga iyalansu. Wata jita-jita ta yanar gizo da ta ɓarke a ƙasar cewa mutane masu tsananin bukata suna sayar da yatsunsu a biya su kuɗi. Rahoton na ƙarya ya yaɗu sosai har mataimakin ministan ya labaran ƙasar Faradza ya ziyarci masu sayar da kayayyaki akan tituna tsakiyar birnin Harare a farkon wannan watan don ta wannan jita-jita. Ɗaya bayan ɗaya 'yan kasuwa sun cire su. domin nuna cewa suna da yatsunsu goma baki ɗaya yayin da kafafen yaɗa labarai na ƙasar Zimbabwe suka naɗi binciken ta hoton bidiyo. Faradza ya bayyana labarin yadda ya yatsun kafa a matsayin ƙarya kamar yadda masu binciken gaskiya na cikin gida da na waje suka yi. Daga bayan 'yan sanda sun kama wani mai sayar da kaya a bakin titi wanda a yanzu ke fuskantar tara ko ɗaurin watanni shida a gidan yari bisa zarginsa da laifin fara labarin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an shawo kan hauhawar farashin kayayyaki. Yana mai ɗora alhakin tashin farashin man fetur da kamfanonin sufurin jiragen ruwa, yayin da sabbin bayanai suka nuna farashin kayayyakin masarufi ya kai ƙoƙoluwa har ta shekaru hudu. Yayin wani jawabi a tashar jiragen ruwa ta Los Angeles a jiya Juma'a, Biden ya ce da gangan kamfanonin mai ba sa ƙara yawan haƙowa don ya ci gaba da tsada. ya ce kamfanonin mai suna da izinin haƙar mai har dubu tara ba kuma sa haƙowa me yasa ba sa haƙowa shugaban ya ba da amsa da cewa saboda suna samun kuɗi idan ba su fitar da mai ba duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin na wannan mako, za mu duba wani mummunan harin ta'addanci ne da 'yan bindiga daɗi suka kai wa ƙauyen kwaru da ke yankin karamar hukumar jibiya a jihar katsina abin da ya faru shine jami'an tsaro sun kai sama mene a masallacin juma'a da ke garin inda suka cafke wasu da ake zargin 'yan bindigar ne. Abin kuma da ya sa 'yan bindiga daɗin bisa babura kusan ɗari suka kawo wani hari da ke kama da harin ɗaukar fansa. Kamar yadda wasu shaidun gani da ido da suka tsira da kyar daga wannan aika-aika ke cewa. Muna nan lokacin mun zo sallar juma'a muka ga wannan jama'an tsaro sun tare mu sun yi guda guda sun karkasa mutanen su guda guda shi kenan muna ta wasu muna ta wasu muna cewa to menene lafiya lafiya kawai sai muka ga suna rarraba mutane to an ta da sallah an gama sallah kawai sai muka ga suna shiga guda guda suna tsamo mutanen su fulani to shikenan sai jama'a suka yi tsaye suka ce masu mutane jama'an tsaron na suka ce kowa tsaya to shi kenan da muka tsaya kawai sai muka ga sun kamo wannan sun kamo wannan sun tafi da shi sun sa ta goyi sun daddaure su to shine makasudin da muka ga sai suka tafi da su to makasudin da muka samu sai muka ga cewa kwana ɗaya bacin kwana ɗaya zuwa kwana biyu kawai sai wannan barayi suka zo cikin gari karfe shida da rabi na yamma kawai sai muka gansu da bindigu da komi sun zo a shaguna sun tattare jama'a da yawa suna gudu jama'an gari suna gudu shikenan wasu na shiga gidaje wasu sun ana kama jama'a ana garkuwa da su ana tafiya ana ajewa wasu na zuwa suna kamo dabbobi suna kaiwa suna tarawa wasu kuma suna zuwa wasu idan an ce ka hau babur ba ka hau ba sai a kama ka a daure idan ba ka hau mashin ba kuma sai a kama ka a halbe haka aka ce ma jama'a mu jama'a mu wasu suka shiga cikin wani mawayacin hali ni kai na yanzu ni mai wannan bayanin ni a baya ma aka sa ni ciki aka ɓoye ni aka bani zani na ɗaura wallahi na yi awa biyu zuwa kamar ta kashe ni na rasa abin da ke man daɗi a takaice ma ni abin da nake gani har bai mu mazasi muka samu jami'an tsaron nan suna zuwa mota biyu suka zo zuwa bayan karfe tara na yamma sannan muka ji sun fara harbi da suka yi wannan harbi sannan wannan fulani na daji suka fita sannan sun kone mu shagugguka da abincinmu da wani abinmu yanzu garinmu ba wani abin da za mu ci ba wani abin da za mu zo wanda ke wata sana'a ko wani abu sun gama da mu sun toye unwanin mu sun ciwo duk kadarorin mu ba mu da komai to shine muka shiga cikin wannan mawayacin hali har ga mu yau mun zo ga mu muna laba cikin gari muna gudun hijira ga al'ummar mu sun fi mutum nawa sun kama mu mutum ya kai mutum tamanin. mu da wannan hali da muke ciki farkon abin jami'an tsaro suka zo suka kama barayi da suka kama barayi masallacin juma'a to ba san yadda ake cikin halin abin ba suka ce barayi ne mu dai ba mu cewa barayi ne ba mu san barayi ba ne ba to da suka kama su cikin kwana biyu sai barayi suka zo suka shige mu da suka shige mu sun kwasan mu ya'ya sun kwashe busashe ga mana duk ba mu san halin da muke ciki ba kuma duk sun kona shaguna yanzu duk abinci ma babu shi haka nan muke zanne ga mana da an kwashi yaran mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da kannan mu da magadan mu duk suna can daji an tahi da su mu kuma muna nan duk mun shiga cikin wani hali ba mu san a taimaka mu dan Allah muna neman taimako taimako. Mutanen wannan yanki sun kuma bayyana irin halin da suke ciki. wuri wannan yanayi da muka shiga an te da mazajenmu, 'ya'yanmu, mata da maza ba a san iya adadin an ga bayan Allah wa'anda aka te da su ba. don cikin gidan gidajenmu da a kwakwalle suke a kwaɗina a buge su aka da me suka buge su sanan gaibu sai lillahi. Toye yaki gidaje mu ne mutanen kwari wanda muka tsinci kanmu cikin wannan hali wanda ya zamto muna yan laɓe-laɓe yanzu a kan rayuwar da muka tsinci kanmu ta dalilin barayin da aka je aka kama masallaci wanda mu ba mu da hujjar cewa barayi ne ko ba barayi ba ne ba aka je aka kama su aka taho da su su kuma barayin nan suka yi tunanin cewa mu ne muka sanya aka kama mutanen nan nasu wanda aka taho da su suka je garinmu bayan kwana ɗaya tun kafin magaraba don sun je da mashin ya fi ɗari wanda suka je da shi suka tada mana hankali suke cewa ba wajenmu suka zo ba sai su tattaro mutane su tura su don haka yanzu mu ba mu san adadin mutanen da suka tai da su ba yara da manya har ma da na goye wanda suka tafi da su bayan sun tafi da su shi ne suka ce su ba za su sako mutanen nan ba dole sai an maido masu mutanensu bayan mu ba mu muka kama mutanensu ba kuma ba mu san cikin halin da mutanen su suke ba shi yasa haka mu dai ga complaint din mu matsalar da ke faruwa a gare mu muna neman ɗauki kuma Allah ya rufa mana asiri Usman Salisu na Ike da ke zama shugaban kungiyar muryar talaka na karamar hukumar Jibiya ya yi tsokaci. wato yadda na samu wurin 'yan gudun hijira mutanen shimfiɗa da mutanen kwari waɗanda bala'in bala'in nan ya kuru su ya rabo su da matsugunansu suka dawo cikin garin jibiya suka dawo muhammadu rabi'u model primary school gaskiya abin a tausaya masa ne suna cikin mawuyacin hali suna cikin halin kakanikayi musamman ma bangaren ruwa babu ruwa ba su da ruwa sun yi kwamfilan cewa ba a kawo masu ruwa kaga wannan kuma duk inda mutane suka cinkushe mutum fiye da dubu kaza to idan aka ce babu ruwa za a iya dauka cututtuka za a kuma iya shiga cikin wani karin mawuyacin halin gaskiya ya kamata hukuma ta duba wa mutanen nan ta ƙara samun masu kuma kam inda za su koma su ƙara walwala don cinkushe suke suna cikin mawuyacin hali gaskiya gaskiya suna cikin mawuyacin hali ga matsalar ruwa ga matsalar toilet toilet ma babu tunda firamare kuma mutanen nan suna da yawa maza da mata sun kushe suke. honorable sabiu maitan shine shugaban yankin karamar hukumar ta jibiya da kuma abin da ke cewa to eh, to halin da ake ciki dai yanzu muna da yan gudun hijira akalla dubu ɗaya da wani abu wayanda suka gudu daga garin kwari suka shigo cikin garin jibiya bayan wannan yanzu muna nan muna ta bin diddiki mu gane yawan mutanen da aka ɗauka yawansu wanda yawansu ba zai gasa ga mutum tamanin ba yanzu halin da ake ciki kenan amma dai insha Allah daga nan zuwa gobe da sahi za mu tantance yawansu amma dai mata ne da ƙananan yara da dattawa so waɗanda suka samu suka gudu sun mana bayanin halin da wa'yancan suke ciki. so yanzu halin da muke ciki kenan a karamar hukumar jibiya menene ya faru da su to da daddare barayi sun zo masu sun tattara su sun fita da su lokacin da muke samun labari halin da ake ciki mun tura jami'an sojoji sun je garin da jami'an 'yan sanda to lokacin nan already su barayi hasil riga sakin sa da wa'annan mutane to halin da muke ciki kenan yanzu daman ƙauyen da ƙauyukan da suka rage mu da ke zagaye da jibiya kenan wa'anda ba su tashi ba to yanzu shi ma wannan ƙauyen ya tashi ƙauyukan yankin ɗaiɗaya suka rage yanzu dama wannan shi ne ɓarayi ba su taɓa shiga ba shekara bakwai suka shiga kuma ba su ƙara shiga ba sai yanzu su yanzu dai abin da muke ikirari wanda muke tunanin na hannun ɓarayin nan in lissafin ya inganta ya kai mutum tamanin to ai ga ita wannan hidimai mu iyaka mu gaya ma jami'an tsaro wannan ya rage ga jami'an tsaron nan su ne ya kamata su yi wannan abin tunda da mu doka ba ta ba mu dama mu ɗauki bindiga ba ko mu riƙe bindiga ko mu riƙe mota yaƙi lokacin da ɓarayin nan za su hito za mu faɗa musu ga ɓarayi sun hito za mu faɗa musu iyaka abin da za mu iya kenan to shi ne wannan halin da muke cikin yanzu to ai duka rayuwarmu tana cikin haɗari duk wanda ke ƙaramin hukumar jibiya rayuwarmu tana cikin haɗari matsalar da aka samu ko ita ce su abin da suke tsarewa daban mu kuma abin da muke yi daban abin da ya kamata idan aka samu damuwa irin wannan ta jami'an tsaro so sai jami'an tsaro ya kamata su taho ga baki daya a kama a yi amma za ka zo akwai ranar lahadi ina zaune gida aka bugo mana waya wani ƙauye ana ce mashi eh, mazanya barayi sun je da kaina na fito saman titi na iske enjoyin border patrol akalla mota biyar saman titi wanda babu ruwansu su aike su kawai suke na tara hanyoyi so wannan kaga ba karamin matsala ba ce ba eh, da farko dai gaskiyar magana shi mai girma gwamnan jihar katsina right honorable alhaji aminu bello masari da latun katsina matawallan kasar hausa duk abin da muka zo mashi da shi na tsaro yana yi hatta kai ma ba mu iya gaya mashi wani abin dan in ka zo ka gaya mashi wani abin kana zane za a gaya mara kuka saboda tunanin fitina gwamnatin tarayya ta yi ko oho da halin da al'umma suke ciki tunda duk wannan sace-sace mutanen nan da ake da duk wannan kashe-kashen mutanen nan da ake gwamnatin tarayya ta sani amma ta yi ko oho su wani hali za mu kalli jama'a suna ciki an bar maka 'yan gudun hijira akwai 'yan shinhiɗa suna nan akalla wajen mutum dubu goma sha uku ke gudun hijira ko yau sai da na je Nijar na je duba halin da 'yan gudun hijira suke ciki mutum dubu sha uku ke da kwai yan gudun hijira suna nan wurin yanzu ga nan garin nan akalla sun kai mutum dubu biyu to gabaki ɗaya sun wace sun dawo sun taru ci da su ma ba tashin hankali ba ne ya za da su ya za da rayuwarsu suna zanna a cikin makaranta. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kuma sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da gari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyon nagarta murya haɗakan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero. Ga da gayan mamman ɗan sha'ai. Ga gayan mamman Juma'a. da na Za mu fara shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Sunan wannan gari kuwa Gadargayan. Da haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari. Labai minis cikakken sunanka. sunana da kake tambaya na sunana muhammad shu'aibu gadangayan wannan shine sunana da aka sani na da shi za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari mene takaitaccen tarihin wannan gari na gadar gari. to tarihin wannan eh, gari gadar gari ne ɗan ƙaramin gari amma allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin gadon gayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan ɗan karamin gari mai albarka ga dangayen saboda haka shi ya sa kaga garin ma ya suna saboda yadda kasuwar gadon gayan take cika ba a najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin gadon gayan su sai amfanin gona menene ya sa su garin nan ya samu suna ya hagu guda biyu gadon gayan da kofar shanu to gadon gayan dai kowa sani inda aka ce gadon gayan gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a sami kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a gadon gaya hmm. in allah ya yarda za ka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona hmm. in ka zo shi za ka same shi a gadon gaya insha Allah. wannan gari a iya cewa zai ya kai kamar kimanin shekaru na da kafuwar shi akalla zai kai kimanin shekara ɗari da hamsin akalla kenan don ɗan ƙanƙanin gari ne Allah ya bunƙasa shi yi magana abubuwan da a iya samu menene kuka fi alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar kaduna duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gadangayar gundumar fanshano hmm. ga kuma kamar yadda faɗa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu hmm. to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan ga yanzu a sami akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa daga yamma tana alfahari da kasuwanci a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan ga yanzu ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwan nan amma sai a zuwa a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwan nan an kasa gyara mana ita kimanin wasu kwanaki nawa kasuwan take take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwan daga ina da ina da ina suke zuwa to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Nijar suna zuwa daga cameroon suna zuwa daga a najeriya kuma niger kano eh, zamfara katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadon gayan a ce kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi cimma kutuwa ƙwarya to babbar matsalar mu ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfani suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara ɗari amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a cewa da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na ƙasa da ƙasa babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta in ka gan shi an an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma waɗanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da kaduna da kewayenta da kuma ƙwarai kuwa har da na abba kaduna kawai ba har har ƙasashen waje ina gaya maka balle eh, jihohi kawayenmu ƙasan kamaru daga niger da sauran jihohin najeriya duk ana zuwa sai kaya ana wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi karfi da yaji manyan dattawa kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe alhaji mamur shabu daga ta ce garin na kai shekara ɗari da hamsin kai yanzu shekarun ka kai kimanin nawa Kalla yanzu na da shekara tamanin da takwas to yanzu ma iya cewa akwai tsaranka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan eh akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila hmm. ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan gaya kenan ka ga jiya ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga cigaba alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya faɗi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya alhaji muhammadu shu'aibu gadar gayan kenan dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunansu da kuma irin abin da yake damunsu a matsayinsu na al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba su a madadin gidan rediyo na gata murya haɗa kan jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasu ya kuma nero kai na ba sarki da ɗan shi madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.